Daga muryar Amurka a Washington DC. masauraro assalamu alaikum usman ahmad ne daga nan sashen hausa a cikin shirin yau da gobe shirin matasa akan mitoci 25 31 da kuma mita 41 ana kuma iya kama ma a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. a can kuma sa a kasar Ghana kuma za a iya jin mata Alfa Radio ko kuma a fada shafinmu na yanar gizo na VOA voahausa.com wacce za ta gabatarwa ita ce so Sodange sai kuma ni ɗin da kuka sani Usman. Masu sauraro duk ranar Alhamis kamar yadda kuka sani muna magana ne game da harkar lafiya yau ma 24 ga watan Mayun shekarar 2018 maganar kenan inda za mu karkara maganar rufe wasu asibitoci masu zaman kansu a jamhuriyar Nijar. kuna aikin gwamnati kuma a gefe ɗaya a samu cikin likitocin da abokanan aikin waɗanda ke buɗe asibitoci masu zaman kansu. Doka ma bata bada ba in haka na aikin gwamnati ka je ka buɗe asibiti da sunan ka mai zaman kanshi. Doka bata yi aiki. Menene illar yin haka? Illan kamar engagement ne. Eh ban san engagement aka ce kamar alƙawali ne ka ɗauka. Wai ba da kai da gwamnati ba kamar ka ɗau alƙawali in ka zo ka ce za ka yi ma gwamnati aiki tsakaninka da gwamnati kuma tsakaninka da Allah ka ɗau alƙawali kenan kamar yadda muka faɗi muka ce ka'ida ake da ita doka ake ake da ita kasan a likitoci kashi-kashi To bayan kun ji karashen wannan tattaunawa da Yusuf Abdullahi ya yi daga Nijar a zauren muhawarar yau da gobe, za mu karanto sakonnin amsoshin tambayar da muka muku kuka kuma amsa shafukanmu na abota game da yadda jiya ta zama ranar yoyon fitsari da bayan gida wadda aka yi don tuna da ita majalisar ɗinkin duniya wato 23 ga watan Mayu wanda kuma daga baya za mu tattauna da likita. To yanzu bari mu fara da jin karashen muhawarar da aka yi a zauren muna matasa daga jamhuriyar Nijar inda Yusuf Abdullahi ke zantawa da Dr. Mamman Sani, Lawal Adamu da Madam Kasim Hajiya Safiyatu. Mamman Sani, ka ga zargin da ka ji irin zargin da ake muku ku likitoci na cewa kuna aikin gwamnati kuma a gefe ɗaya a samu cikin likitocin da abokan aikin waɗanda ke buɗe asibitoci masu zaman kansu. Doka ma bata bada ba an haka na aikin gwamnati ka je ka buɗe asibiti da sunan ka mai zaman kanshi. Doka bata yi. Menene illar yin haka? Illan kamar engagement ne. Mm. Eh ban san engagement aka ce kamar alƙawali ne ka ɗauka. Wai ba da kai da gwamnati ba kamar ka ɗau alƙawali in ka zo ka ce za ka yi ma gwamnati aiki ka da gwamnati kuma ka da Allah ka ɗau alƙawali kenan kamar da muka faɗi muka ce ka'ida ake da ita doka ake ake da ita. Kamar yanzu in ka zo za ka buɗe wata clinic ko wani kabinet medical ko wani babban pharmacy akwai dosi sai ka hada sai ya bi ta hannun kungiya eh, wadda ake cewa order wanda ita ce take bambancewa a tabbatar da a wannan SK hal likita ne ko ba likita ba to ita wannan order dole ne kamar in hal authorization ce ta kamar clinic kamar na hudi sai ta bi kahin minister ya dau doka sai ya ga president kin order kuma sansarman order suna bakin kokarin sa na a binciko me in hal kana da takardar ta kai aiki ko baka yi aiki ba to matsalar da in aka maida kamar cikin jahohi kamar yadda lahul yahudi mutum ya je wani mara wani difa ba ma likita bane yi abin da yake so kamar yadda hajiya ta hudi a sai ka yi demand ta ka bude cabinet de son cabinet de son ai akwai abin da ya kamata ka yi kai babu wani laboratoire babu wani consultation medical babu wani mhm. kawai kai son ne za ka yi amma ana samun waɗanda suke sai ka ga har azu ana operation mm. ai da fara a wanda aka rihe da yawa in ka diba operation kinsa a cabinet de son ne gare sai ka sun zama manyan clinic zaka in a ci gaba da shine muka ce adalcin arkan shi zaka in abun abincika ne har can ƙasa abun da za a tono da yawa mun kullum abun da muke hudi kenan muna ba minista goyon baya na a ci gaba wannan bincike saboda da tutule fason al'umma ita za ta ci amfanin wannan abun c'est vrai eh, kamar yadda abu komi ba a samun abu bai da consequence eh. dole ne sai an samu wasu wanda za su yi kuka da shi saboda kun san in ka diba likitoci masu zaman kansu a wannan lokaci ba kaɗan bane fa suna da yawa kamar yanzu ka ɗauka babban birnin yamai in ba ku misali na hmm. eh, kamar nan muna cikin ai komin an ta yamai ko hmm, hmm. duka komin likitoci masu zaman kansu da sun kai ɗasat a nan shi ne mai ta daya ba shi ne mai ba a shi ne mai ta daya mm. eh komin an kadai likitoci ma zaman kansu har yanzu su gane ba abun da kake ka bada doni me nake cewa doni duka eh, raskwana na abun da kai mm. kamar yanzu in ka diba akwai abun da ake cewa maladi a declaration obligatoire wanda dole ne daga an samu wannan malatin ya kamata yau in aka samu in ya yawa laraba a ce minista yana da labari in a ina ne ai in kuka lura RDC ana zancen Ebola to yanzu in ka dauka lokacin nan da shekara biyu zuwa uku da aka kai ta zancen Ebola a duk duniyar nan. Premier na Ebola da aka same shi a Senegal, clinic ne aka same shi. Me da yake suna da yan system da information sanitaire na kirki mai inganci. An ciwo kan shi. Me likitocin mu na mutum sai ya shiga ya huta ba a sani aka mishi ba, ba a za transmitter kin doni. Mu muke compilan doni mu tura su region, region ta tura can eh, direction de statistique sinis daga nan ake ɗaukan matakai su doni su ne gimshikin ci gaba. Hakiwon lahiya fanni ne wanda kwarai ana ɗaukan shi a harkar ci gaban ƙasa a harkar development durable da ake zance saboda da shi ake zance yanzu. Me in kuka diba kamar yadda na kwatanta a gomin an likitoci na gwamnati sha hudu garin CSE me likitoci masu zaman kansu kusan ɗasat to imagine a ce sha hudun nan su ne kaɗai suke bada raskwana yadda ya kamata lokaci zuwa lokaci paske akwai eh, raskwana da zaka bada duk sati akwai wadda duk wata sai ka bada su akwai wadda duk wata uku sai ka bada su komi kai kana rubutawa ka bada to mutane ba su muna tabin kullun kuna bi ka da kawai yanzu haka akwai likitocin mu na sun huta suna kewaya a cikin wani likitoci saboda a ciwo kansu sai ka taimaka irin wannan abu madam ana maganar kamar raskuna irin abubuwan da kuke yi a asibitoci masu zaman kansu ko asibitoci da yawa waɗanda ba su ba da wannan raskuna wannan abun ya dame ni tun da bai jima ba da kaki wata tahiya ta zuwa eh, ƙasar america hmm. kaki ita muka yi wani formation tare da sms eh, sun kwatanta mu eh, sun ce convokin likitoci masu zaman kansu zo saboda a kwatanta musu biskan doni statistik in nan hmm. effectivement da wanda suke da tun daga difa ma tun daga difa zandayar agades ba wanda bai zo ba likitoci masu zaman kansu hal yan yamai duk an yi su a tsakan kwana biyu suka samu wannan formation aka kwatanta musu ke eh, daraja mahimmancin donin statistik mm. muhimmancin raskuna da ya kamata su bada mm. aka ce musu ba wai don ma kasa ba kadai. saboda ma oms saboda in wata cuta ta shigo cikin kasa ana so a yi maza eh, in dai suna ba doni an ga cutar kamar yadda doktor ya ce an yi zance ebola a senegal a cikin clinic aka same shi allah ya kiyaye ba mu hatan ciwo cikin kasa mu mm. amma ba a sani ba wata ana iya a samun ka tunda akwai shekarar da aka yi kolera cikin ƙasar mu kenan aka samu yanka subitaman ko aka samu yanka first eh, aid in dai eh, likitan nan ta bada doni dole ne district inda ya samu doni in nan mm. zai transmitter in shi in ya transmitter in shi cikin kwana bai ma kai kwana biyu ko uku ya ma yawa cikin rana guda ma 24 kamar awa 24 zuwa awa 36 ya kamata ministra ya sani wato watakila su ministra zai ta yadi ba masu asibitocin masu zaman kansu watakila suna fargabar cewa idan suna ba da waɗannan doni din za a iya gano cewa ko suna samun makudan kuɗaɗe ne da dai sauransu to ba ni ce haka nan ne ba ni ce ba haka ne amma bir yi kama da hmm. mutum amma su san da ba don saboda dukiyarsu ba ce wani saboda kuɗin da suke samu saboda a san in likita suna ɗaya tana ga aiki na biyu kuma saboda lahiyar ƙasa saboda a san cikin ƙasa Zon in nan ba ta da matsala ko tana da matsala. Razum mamman sani a bayanin da ya kwatanta cewa su akwai mutanen su waɗanda ke yawo saboda samun wannan raskwana. Ku me yasa ba ku keɓe mutane wata tawaga ta musamman wacce za ta riƙa yin rangadi da samu waɗannan dole ne. Wannan ni da kaina na ce zane shi sai da na yi musu propose to na ga gwamnati ba ta ba da ƙarfi ba. kuma tun ma bai kai ba ministar wanda yake yanzu bai hawa tun ba wanga ministar ba yanzu magana da nake yi ta kai kamar shekara cikin ta goma na ce iphone fokan wannan drspay drspay sun sani na ta umusancin su kowa ya ba da doni statistic in shi shaklandi wanga service in shi zai transmitter directement kakin da maraice to lokacin nan sai suka kawo mini zancen kamar ba za su same shi ba cikin lokaci na daya kuma suka kawo mini zancen wa zai biya kudin communication suka aka yi ta dai garrama bisa abu hmm. sai abu ya sha ruwa da kowane sahiya ran lendi da sahiya service in statistics yake kiran sai se da district lokacin da muka yi stage cikin ƙauyuka suke tambayar TO shine doni statistic hmm. shaklandi to yanzu sai aka bar wannan to ni da naga an bar yin shi yana ya min ciwo sai ne musu zancen nan a nemi kuma fukal prive mai zaman kanshi wanda zai hiddo muku doni statistic da kowane landi dole ne prive zai bada in prive bai bada ba mun muna shifir in prive in tunda mun san ko mutum nawa ke cikin yamai wanda suke region kuma tunda muna da representant in a eh, president ko ina regional kenan su ba su yi shifir in wannan eh, malalole adamu wasu na ganin cewa ɗaukar wannan matakin yana iya kawo cikas ga al'umma al'ummar musamman ma idan babu asibiti ta gwamnati a kusa da garin da aka rufe ita wannan asibitin. Tana yiwuwa watakila a inda an karhen nan wani mai zaman kanshi yana son ya buɗe amma da yake shi wannan mai rigar gwamnati ne shi ne wakilin gwamnati a wannan wurin ya yi majamajar shi ya buɗe kenan ko da wani mai zaman kan shi ya so ya buɗe ya yi takarrun shi akwai ta hanyar za a yi a kuble mai haƙowa ka gane ko amma ta mutum yau an ka rufe wagga kenan wancan mai zaman kanshin ya hito ya ce yana so za a bashi mutane masu ilimin sanin ya ake a bude ko da mai kuɗin kanshi ne yana da likitoci waɗanda suke suna zaman kashe wando yana iya samo takardunsu da komai da komai a gwada mai ga hanyoyi yadda ya kamata da ya yayi tsakani da Allah a zamna a kwatanta mai komai kamar marshe da kake bida ka cika dokoki ka cika ka'idodi ka kawo takardun likitoci a bincike su aske likitocin na ina suka karatu mi suka iya sannan a zo a baka kai ka je ka buɗe wancan dole a rushe tunda shi ma'aikacin gwamnati ne ya ci amana banda ci amana nan da yi ya kamata kuma ita DRSP ta yi takardu na kwansai wanda za a yi mishi zaman kanshi da kanshi wanda za a hukunta shi. Baka ganin al'umma za ta iya shiga cikin wani hadari idan babu asibiti ta gwamnati kusa da wannan al'umma. Al'umma ba ta shiga hatsarin komi saboda aiki dole zai komo hannun gwamnati tunda akwai babban likita gwamnati. To idan ba asibitin kusa. A'a to inda kaga an buɗe ban ce maka ba duk wata likita mai zaman kanta yau tare take inda babban likita take wai kamar ina magana kamar kabine da son da kabine da son inda duka yau ka shiga Niger komin komin inda kabine da son suke akwai sayansi ciki babu inda kabine da son yadda shi kadai zauna inda babu sayansi mu mun sani duk nijar in ka yawo inda duk kaga wani kabine da son ko kaga wani prive clinic prive to akwai babban asibiti na gwamnati na ce maka in ba babban asibiti na gwamnati ba yiwuwa a bude kabine saboda mi maja maja ta akai kai babban likita ne kai ne addiyauni kai ka sa yan malatan da aka samu ga ini ana samun ɗan malatan ta ɗari ga ini in ka saka da sai sai ka yadda tikiti bai huce goma kai mai gida ka ba da yan malatan nan sauran da sun zo sai a ce ma mai gadi a tura su clinic can kaza. Eh, Lauli me shawara ka kafin mu wannan shirin? Ita shawara karama ce ko muhawara ta haddo ta kaga matsaloli da an ka fuskance su ga su ko matsalolin da an ka fuskance su kowa tabbata da an daɗe shekaru aru aru ana su a Nijar amma ba a taba sani ta wacce hanya za a bi ba a magance wannan shawarorin eh, matsalolin sai zakowa ga minista da ya tashi tun ya farko da an kasa shi don saboda mutum ne wanda ya sa ayyukan nan in muna son mu kyautata ma kasa mu kyautata ma al'umma kasa sai mun gyara zaman mu sai mun komo bisa hanyar gaskiya mun bi ka'ida wanda ya sa aiki shi shi kuma wanda yake yana ma'aikacin gwamnati ya tsashi mu gwamnati aiki kamar yadda kuka ji waɗanda muka tattauna da su da farko akwai Dr. Mamman Sani babban magatakarda na ƙungiyar jami'an kiwon lafiya ta san Medda sai kuma Lawali Adamu ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar fararen hular Nijar akwai Madam Kasum Hajiya Safiyatu Saratu shugabar kungiyar mamallakan asibitoci masu zaman kansu. A madadin da Nasiru Tankare da hada sauti ni Yusuf Abdullahi nake cire kuwa kasance lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. safina da masu sauraro kun ji tattaunawar da yusuf ya yi da bakinsa a cikin zauren muhawarar yau da gobe game da maganar eh, rufe asibitoci masu zaman kansu wasu da aka yi a nijar to sai mu ce duka allah ya sa a tare a gyara amin to yanzu kuma sai mu je ga amsar tambayar da muka muku game da ranar jiya da aka yi ta maganar cutar nan ta yoyon bayan gida da fitsari mm. wadda ake kira obstetric fistula da turanci mm. kenan mm. to ga wasu daga cikin amsoshinku da muka ce me kuka sani game da wannan cuta. To sakon farko ya fito ne daga Muhammad Bako Jatkori da Magaram ya ce salam shirin yau da gobe ciwon yoyon fitsari ciwo ne da yawanci iyayenmu mata suke fama da shi kuma yawanci suna kamuwa ne lokacin haihuwa da fatan mata za su dinga zuwa asibiti don yin rigakafi musamman yayin da suke dauke da juna biyu Allah ya kare mu daga dukkanin cututtuka amin. To amin amin sai Sa'idu Gagiyo Katamma ya ce salam yau da gobe a nawa ganin aurar da yarinyar da shekarunta ba su isa ba da ba su isa ba na ɗaya daga cikin abin da ke janyo yoyon fitsari ga mata sai kuma muna jiran ku a cikin shirin daga bakin masana. Sai Ahmadu Abacha cina ya ce salam yau da gobe ciwon yoyon fitsari dai muguwar cuta ce wacce take jefa rayuwar macin da ta kamu da shi cikin kuncin rayuwa da rashin sukuni. Haka zalika ciwon yoyon fitsari yana kama matar da take da karancin shekaru da aka yi wa aure ne. Muna addu'a Allah ya mana katanga karfe da ciwon yoyon fitsari da na bayan gida amin sun amin. Na gode yau da gobe ku hutu. huta lafiya. To sai kuma Yusuf M. Ramadan mai gombawa ya ce yau da gobe ni dai ga nauni ba jiyau ba doguwar nakuda ne ke jawo wannan ciwo ta yoyon fitsari da bayan gida domin idan mace ta gagara haihuwa ne sai a ce za a yi mata ƙari To a garin yin ƙarin ne wannan matsala ke faruwa, za mu ji a bakin likita. Kwarai, mm. sai Nafisa A. Nasir Kurna Kano ta ce yau da gobe ku dai ku bari, ai ciwo yoyon fitsari ko bayan gida Allah da ya kawo mana sauki. Jiya na ga gwanan masu ciwon a nan Kano. Mm. da na ga jerin gwanan masu ciwon a nan Kano sai mm. da na yi kuka Kasancewarsu mata marasa ƙarfi. to Allah ya ba da lafiya sai a Asogia James Israel ya ce ita cutar yoyon fitsari so uh, dama akan danganta ta da aurar da yarinya da wuri ko kuma naƙuda mai tsawo ba tare da haihuwa ba lalle masana da yawa sun yarda da wannan ra'ayi hujjata kuwa shine aurar da yarinya da ba tare da marar menene fitsarin fitsarinta ne ban gane marar fitsarinta oh, ta kosa ta kosa ba to marar ta ta mm. kosa ba mm. wato bilada kenan a turanci mm. to yakan ja wannan matsala a ganin sa sai Umar Adamu Katagum ya ce hakika ciwon yoyon fitsari wani nau'in ciwo ne da ke matukar kawo tarnaki ga lafiyar mata ta yadda a wasu lokutan ciwon ka haddasa musu kyama daga wajen al'umma Musa Sale maleri ya ce to yau da gobe shirin matasa ni dai ina san akwai cutar yoyon fitsari da ke addabar mata yayin da suka yi haihuwar farko amma ni dai game da cutar bayan gida to sai dai mu ji inda matsalar take a bakin masana a tashi lafiya. Sai Sale Mulki Tsantsa miami Allah sa na faɗi sunan daidai ya ce hakika ciwon yoyon fitsari tana da illa ga ɗan adam mm. duba da yanayin da yake sanya mutum har ma a kyamaci mutum Allah ya kare mu daga wannan cuta. Amin sai Armaya Hussaini ya ce salam yau da gobe fatan alkhairi a gare ku. Eto eh abin da ke kawo cutar yoyon fitsari shine na farko dai yawan yi ma ƙananan yara 'yan mata auren wuri da kuma yawan doguwar nakuda da kuma yawan idan mace ta gagara haihuwa sai a ce za a yi mata ƙari. To a garin yi mata ƙarin ne sai matsalar ta faru. To idan muka leƙa shafinmu na Twitter at mai lange-lange ya ce matsala ce da wasu mata ke fama da ita kasancewar dalilai da dama da suka hada da dogon nakuda aurar da yarinya da bata isa aure ba da dai sauransu. To anan za mu dakata mun gode a ci gaba da aiko mana da sakonni. To don jin menene wannan cuta ta yoyon fitsari da bayan gida muna tare da likita don fayyace mana komai. haka yake salamu alaikum dakta wa alaikum salam wa rahmatullah to da wa muke magana barka da shigowa <laughs> yawa yawa za mu ji cikakken sunanki a bakinki <laughs> Dr. Aisha Abdulrahman. Eh, to, Dr. Aisha barka da warhaka. Yawwa. To, muna magana a kan cutar yoyon bayan gida da fitsari wadda a turanta ake kira obstetric fistula. Me za ki ce a kai? wato shi obstetric fistula wato ciwon yoyon fitsari ciwo ne wanda mata ke samu musamman wurin haihuwa mm. wanda akan samu huda ko rami da zai kasance tsakanin mafitsara mm. da kuma gabansu wato farji mm. yadda duk sanda fitsari ya shigo cikin mara mukin su tattara shi su je su yi shi sanda suke so kan lokaci mm. ba za su iya rike shi ba saboda zai dinga gangarowa ta cikin wannan rami yana fitowa ta farjin su ko da yaushe to na ji ana cewa yana yana yawa eh ina jinki yawa shi kuma na yoyon bayan gidan mm. shi kuma huda ne tsakanin farjin su da kuma ta inda suke bayan gida yadda bayan gidan ba zai mm. iya kasancewa ya tattaru ba yadda za su iya zuwa su yi shi a kan lokaci sanda suka ga ya kamata mm. amma ko da yaushe ya shigo cikin ya sako wurin zai dinga bi ta cikin wannan hudan yana fitowa ta gaban su eh, to amma menene yake kamar misali menene yake haddasa shi abu dai na musamman da ke kawo shi shine dogon naƙuda mm. shi kuma wannan dogon naƙudan akan same shi ne idan ƙugu ya yi ƙarami ɗa ya fito idan mace ta zo haihuwa in dai yaron kan shi ya yi girma da yawa ya bi ta cikin ƙugun ta ya fito to sai a samu dogon naƙudan mm. idan ku aka samu wannan dogon naƙudan mm. to fatan da ke raba mafitsara da gaba nan wurin kan ɗan zai danna wurin har idan bayan ta haihu ko an mata operation an cire ko kuma can daga baya dan ya mutu ya rube a ciki ya fito da kan shi mm-hmm. to daidai inda kan nan ya danna wannan tsokar da ta raba farji da mafitsara mm. to sai wurin ya rami ya huda sai a samu irin wannan matsala yana iya faruwa ko ta gaba ya kasance tsakanin mafitsara da farji ta inda fitsari zai dinga yiwu ko kuma ta baya mm. tsakanin farji da kuma inda take bayan gida sai bayan gida ya dinga fita ta nan gaba eh, wato ko wannan dogon nakuda ne idan kai yayi girma ya fito kuma akwai abubuwa da dama da ke iya kawo ko kai ya girma ko kuma kugu ya kankanta hmm. kan ya fito musamman idan haihuwa farko ce. Eh to amma yawa eh, To oh, hmm. likita rashin zuwa awo na idan mace tana zuwa awo akan kari yana sa a gano cewa da kwai matsala ko kuwa ko da zuwa awo ko ba zuwa eh, awo za a iya samun matsala. Eh, gaskiya zuwa awo zai iya rage matsala amfanin zuwa awo shine idan mace ciki ya tsufa tana zuwa awo za a iya ganewa a ce shin akwai wasu abubuwa da za a iya gani a jikin mace a ce to lalle wannan matar zai iya yiwa kugun ta yayi karami ta haihu mm. to tun farko ba za ma a bari ki na ba har balle naƙuda ke tsawo sai a je a yi mata operation a cire ɗa kun ga an kauce hanyar da za ta bi ta samu wannan ciwon yoyon fitsari ko yoyon bayan gida to amfanin zuwa awo kenan oh. amma in har ana so a kauce matsalar yoyon fitsari ko yoyon bayan gida abu da ya fi mahimmanci shine lokacin da ake nakuda da hmm. an fara nakuda da wuri-wuri a zo asibiti a nan ne hmm. za a gane cewa wannan nakudan za ta yi ko ba za ta yi ba kada a bar kan ɗa ya danna wannan naman da ke tsakanin farji da mafitsara har mm. sai ya yi rami a wurin mm. tun farko sai a can matakin da za a ɗauka kafin wannan ciwon ya samu eh. to amma misali wasu a masu eh, amsoshin da su muka tambaye su mai suka sani akai suna magana cewa mm. aurar da yara ƙanana da basu isa ko basu kosa ba yana kawo wannan matsalar da gaske ne likita eh to kamar yadda ne bayani cewa hmm. babban matsalan shine kai ya yi girma kugu yi karami to idan kuka lura yara ƙanana idan suka yi aure da wuri hmm. da yawan su kugun su za a iya cewa bai riga ya gama girma ba hmm. ya zama na babban mace to irin wannan zai iya kasancewa idan suka yi dogon naƙuda a gida kan zai iya makalewa daga nan ya zo ya danna um, fatan da ke ciki daga nan har su zo su samu ciwon yoyon amma kuma ba lalle lalle bane saboda wannan auren da aka yi musu da wuri shi ne ya janyo musu haka mm. saboda da wa'annan kananan yaran mm. za su je su haihuwa asibiti ko kuma su awo su bi dokan da aka ce na asibiti su je in sun fara nakuda su je asibiti mm. duk wannan za a iya kaɓe wannan cutan to ba lalle lalle shi wannan auren da wuri bane tunda a duniya akwai akwai yarinyar take shekara biyar kuma ta haihu lafiya lau ta samu ciwon yawan fitsari ba saboda an gane cewa kukunta ya yi karami an mata aiki tun da wuri ba a bari ta yana kuda ba. Mm. Eh to amma akwai akwai har za a yi mm. aure da wuri to a je asibiti a haihu a yi awo kuma a haihuwa. Eh mm. amma misali ah, kamar misali akwai rukunin matan da za a ce su suka fi samun wannan ciwon shekaru ko kuma tsufa ko kuma wanda ta manyanta ko kuma yarinta za a iya alakantawa tsufa da yarinta? Eh da yawa gaskiya yaran ne. Da yawa yaran ne saboda su tsufan kamar yadda na ce sun riga sun girma su ya gama girma to ko da ya kasance sun haihu a gida hmm. to ba lalle bane a samu irin wannan matsalar saboda su sun riga sun girma su ya da ya bude ɗa zai iya fitowa ba matsala amma yara ƙanana usually su da yawa wanda ba su kai shekara ashirin ba Mm. shekara sha biyar sha shida sha bakwai su ne suka fi samu amma abin da muke so jaddada shi ne ba wai auren da wuri bane yake kawo shi amma rashin zuwa asibiti ne su manya manyan ko tsofaffin wanda shekarun su suka ja mm. ko da sun haihu a gidan za su iya tsira mm. saboda sun riga to likita um, da karshe likita wani kira zaki ma mazajen irin wa'annan matan da yan uwansu da ake kyamatar su ila cikin minti daya <laughs> to kiran da zan musu shi ne gaskiya ciwon yoyon fitsari abin tausayi ne ba abin kyama ba kuma akwai centers a duk duniya a Najeriya da sauran wurare da ake iya yin maganin wannan cutar. To abin da wa'annan matan suke bukata su suna ciwon yoyon fitsari ga psychological body din yana da yawa to hmm. me muke a kyamace su a taimaka musu a ji tausan a taimaka wasu ba su san inda magani yake ba a nuna musu inda za su samu magani su rabu da wannan cuta a gaya wa mutane a faɗakar da mutane kan cutar da kuma eh. cewa akwai maganin to mun gode sosai da likita Abdulrahman hmm. sai Allah kai mu wani lokaci hmm. to kin ji dai ta bakin likita kenan eh, yanzu bari mu je bangaren da muka fi wayo <laughs> assalamu alaikum yan uwana mata sadiya abdalla ke magana daga nan katsina to a yau a filin namu za mu yi magana ne kan cikin potato soup kaza ce da dankali na turawa za a hada don yawanci wasu magidantan za ga suna dan son abu mai dan ruwa da azumi wani zai dan gaji da cin naman ba wai naman bane bai so yana son ya dan ganshi da dan ruwa ruwa wasu kuma idan an gaji da dan farfesu din nan kullum farfesu dai sai a ji duk ya dan da an dan damu da shi to uwar gida za mu dan canza yau a mai dan ruwa ruwan ne za mu amma za a dan canza shi idan uwar gida ta tashi za ta nemi abin nan ɗinta kirjin kaza din nan tsokan nan da ke nan in uwar gida na da kaza ta cire wannan tsokan nan ta kirji ta aje gefe ɗaya da ita za ta yi amfani ta samu dankalin ta na turawa shi ma ta aje shi gefe ɗaya da wannan gyaɗan miyan nan amma ba tamu ta hausa ba wadda ake barewa wannan mulmulallen nan da ake ce ma nutmeg to ita za ta ɗan neme ta amma da kakkarta da kuma masoro shi ma da kakke za ta nema da ita kuma citta ita ma da kakka za a yi amfani da su to idan uwar gida ta tashi za ta yanyanka wannan dankalin nan nata in ta yanyanka shi ta fere shi sai ta yanyanka shi da ɗan gunduwa-gunduwa ba hau babba ba ba kuma ƙanana ba haka sai ta yanyanka shi gunduwa-gunduwa sai ta sa shi kan wuta ta tafasa shi kar ta bari ya ya dafe kai ya dafe ta dai tafasa shi sama-sama kamar yadda ake ma shinkafa a ɗan tafasa ta kamin a ƙara maida ta ta ƙara dahuwa to haka za ta yi wannan dankali sai ta aje shi gefe ɗaya idan ta yi wannan sannan sai ta ɗora tukunyarta kan wuta ta sanya ruwa idan ta sanya ruwa ya danganta ga ruwan daidai da za ta sanya yawan su in ta sa wannan ruwa sai ta kawo mai ta dan diga a ciki ta kawo magi ta sa ta kawo wannan gyadan miyan nan wannan ta tura na mulmulalla garinta da masoro da citta da kakka duk ta zuba a ciki ta riga ta sa magi ta sa wa'annan sai ruwan ya tafaso sai ta kawo wannan tsokan nan ta kaza sai ta zuba a ciki sai ruwan ya tafasa za ta yi wannan dan tana iya hada ta sa sai ki ga yana dan kuraje kuraje wani dan dallaki dallaki haka bai kyau to ta bari sai ruwan ya tafasa sannan sai ta kawo wannan tsokar kaza sai ta zuba in ta zuba sai ya tafasa ta dahu sannan sai ta kashe sai ta raba wannan ruwan nan kamar biyu rabin za ta kwashe tare da wannan tsokar kaza ta aje gefe daya wannan kuma rabin ta bar shi haka nan wanda ke da kazan nan tsokar kazan nan in ya sha iska sai ta ɗauki abinta ta maida a blender sai ta niƙe ta markaɗe shi tare da ruwan ba sai ta sa wani ruwa ba wannan ruwan na yadda yake gaba ɗaya za ta zuba sai ta markaɗe idan ta markaɗe sai ta maido da shi ta juye a cikin wannan ruwan nan da ta rage na tukunya sai ta maida a ciki in ta maida a ciki sannan sai ta kawo wannan dankalin nata da ta tafasa shi wanda bai iya da huwa din nan ba sai ta zuba in uwar gida ta zuba tana iya ɗanɗana abin da bai ji ba duk ta ƙara sai ta ƙara kunna wutai ya ƙara tafasowa don wannan dankali ya ida da huwa sannan sai ta kawo kwan fulawa ko 'yan fulawa ta ɗan dama ta da ruwa sannan ta ɗan zuba a ciki don ta ɗan sa wannan dan abu ya dan yi kauri ba da yawa ya kauri kamar yadda miya take ko wani abu da dai dan ruwa ruwa dai amma ya dan yi dan kauri kamar irin ka girgije roba ko koko haka haka za ta yi mata to ta gama da wannan in aka ba mai gida ya dan canza daga wani abu gashi da ruwa ruwa kuma sannan gashi tsokar kaza ce ke ciki yana iya yi maki jera dan tattaunawa to a sha ruwa lafiya a sha tuwo Sadiya sadiya <laughs> na ai sai ki sa a ta gaskiya drama ibro samu kiran sallah ka da wanda lake da lake eh, wani an waya yana cewa wai a gaida wa zai gaida yace a kira masa sallah to wannan yake sa a ce a kira sallah <laughs> to mun gode sosai yanzu kan dole mu tattara ina mu ina mu sai kuma Allah kai mu gobe juma'a mu sake da fata za a sha ruwa lafiya Allah gina eh. to har da salama da wuri da ruwa <laughs> to usman <laughs> to yanzu kan amada da safina so dangi sai kuma Daniel Brown da shine ba da umarnin shirin da injiniyan mu ne Mr Rob McLean ne Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta sa ka yau ta tantance ta yi bincike ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalace eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba yau da